Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asariyan talata. Daya ga watan Oktoba shekarar 2019 wanda ya dace ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai. Za ku saurare mu ne akan mitoci da suka hada da 16, 25 da 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da warhaka muna kuma taya al'ummar najeriya bukin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai ni ne baba yakub makiri tare da hadiza kyari za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin amma kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai ta Amurka suna ci gaba da binciken tsige shugaba Donald Trump tare da takardar gayyatin kotu. Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu ana ci gaba da samun tada jijiyar wuya tsakaninta da Amurka. <clears throat> wani harin sama da amurka ta kai a libya ya kashe mayakan kungiyar is bakwai a cewar rundunar sojojin amurka da ke afirka wato africom to kanan labaran kenan kuka saurara bayan ku gaba jin labarai kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau najeriya ke cika shekaru 59 da samun yancin kai za ku kuma ji jawabai da shugaban kasar muhammadu buhari ya yi wa al'umman najeriya da safiyar yau inda ya taɓo abubuwa da dama on fighting corruption our institutional reforms to enforce A yaƙi da cin hanci da rashawa, sababbin tsare-tsare ga canji a kan asusun bai ɗaya na gwamnatin tarayyar Najeriya ya taimaka matuƙa gaya. Za kuma ji fashin baiki a kan jawaban na shugaban ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jihar Borno duk akan bukin na Independent. wasu 'yan najeriya kuma sun bayyana ra'ayoyinsu akan yadda suke gani 'yancin kai da najeriya ta samu shekaru 59 da suka shuɗe ka gamsu da cigaban da aka samu yanzu shekaru 59 gaskiya ba samu wani cigaba ba ne. gaskiya yancin da aka samu a najeriya gaskiya duka zero ne To idan lokaci ya bamu dama kuma za mu ɗauko wato wani rahoto a kan buki ko kuma buki wanda babban bankin duniya ya shirya domin taya Najeriya shagulgulan 'yancin samun kai. Amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun um, labaran duniya. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai ta Amurka suna ci gaba da bincike da zai iya kaiwa ga tsige shugaba Donald Trump tare da mika takardar gayyatin kotu na neman a mika wasu takardu daga lauyansa da na sakataren harkokin wajen Amurka tare kuma da zaman sauraron bahasin da aka shirya a wannan makon da wasu tsoffin jami'an da ke da hannu da ya shafi manufofin Amurka da ƙasar Ukraine. shugabannin harkokin waje na majalisar da kwamitocin leƙen asiri da na sa ido sun bai wa sakataren harkokin waje mike pompeo har zuwa ranar alhamis don samar da wasu takardu masu alaka da binciken da aka gabatar bayan wani mai kwarmatan bayanai ya nuna damuwarsa da cewa trump yana amfani da ikon ofishinsa don neman kasalanda daga wata kasar waje a zaben amurka na shekarar dubu biyu da ashirin shugabansu elliot angel adam schiff da leah cummins su ma suna ba da takardar gayyatar kotu a jiya litinin zuwa ga lauyan trump rudy giuliani tare da wa'adin ranar 15 ga watan oktoba kasar china ta nuna irin karfin sojinta a cikin wani gagarumin fareti yayin da take bikin cikar kasar na shekara saba'in a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar communist a yau talata yayin da shugaban ƙasar xi jinping ya sha adan cikin kwat mai ruwan toka prime minister li da sauran jami'an jam'iyyar sun hadu da shi yayin da ɗaruruwan sojoji suka yi ta zagaye a filin tiananmen inda shugaban jam'iyyar mao zedong ya ba da sanarwa kafa jamhuriyar jama'ar china a ranar 1 ga watan oktoba 1949 A cikin wani jawabi da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin na kasar, shugaba zi ya ba da sanarwa cewa ba wani karfi da zai iya girgiza tushen kasar China ko kuma hana ci gaba da 'yan kasar China. daga baya zai ya shiga wata motar hawa ta limousine kuma ya tsaya tsaye a gilashin rufin motar yayin da yake zagayar rundunar sojoji da kayan aikin soja ta da makamai masu linzami dauke da manyan makamai amurka ta sanya takunkumi akan kamfanoni da dama da mutane da ke da alaka da hukumar bincike ta intanet da mai tallafa su yevgeni Yevgeny Prigozhin dangane da landan ɗin Rasha a zaben Amurka. A cikin wani sabon shirin ma'aikatar baitin malin ƙasar na ƙara matsin lamba akan yevgeni Prigozhin. Uh, ba kawai a nan yake nuna goyon bayansa ga hukumar binciken intanet ba dangane da kokarin da yake yi na yin da a zaben amurka na shekarar 2018 amma kuma ta bayyana sa waɗanda suka hada da jiragensa masu saukar angulu da jirginsa na ruwa in ji ma'aikatar baitin malin a cikin wata sanarwa da ya bada jiya litinin hukumar bincike ta intanet wata ƙungiya ce da ke da take uh, st petersburg da aka fi sani da suna troll farm din rasha to labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon gabatarwar wannan shiri, yau Najeriya take bikin cika shekaru hamsin da samun 'yancin kai kuma shugaban kasar ya yi jawabai da dama inda ya taɓo abubuwa da dama. Umar Faruk Musa na da rahoto akan haka. Yau tarayyar Najeriya ta cika shekara hamsin da tara da samun 'yancin kai, kuma gwamnatin tarayya da na jihohi suna ci gaba da yin shagulgula da bayanai akan nasarori da irin kalubalen da ƙasa ke fuskanta dangane da kawo ci gaba da kuma walwala ga al'ummar najeriya baki daya bukin na yau dai yana gudana ne da wani bayani na musamman da shuwa muhammadu buhari ya yi tun da safiya inda ya tabo fannoni daban-daban tun lokacin da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2015 dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa samar da tsaro bunƙasa tattalin arziki kawo walwala akan sha'anin noma ga 'yan ƙasa da duk waɗansu abubuwa abubuwa da ya yi alkawari a lokacin da yana kamfe cewa 'yan najeriya za su ga canji idan aka auna da auban da gwamnatocin baya na kasar suka yi a bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban kasar ya ce on fighting corruption our institutional reforms to enforce the treasury a yaƙi da cin hanci da rashawa sababbin tsare-tsare ga canji a kan asusun bai daya na guntun tarihin najeriya ya kai ga gabatar da aiki na kwarmato da biyan kudade kai tsaye ga hukumomin gwamnati da kuma kamfanoni ya taimaka matuka gaya gurin hana sace-sace na dubban miliyon naira kamar yadda bincike-bincike nuna a cikin ƙasar haka kuma akan maganar yanar gizo shugaba muhammadu buhari ya ce attention is increasingly being focused on cyber crimes A bangaren yanar gizo kuwa da sassa na sada zumunta yanzu hankali ya raja'a ne akan hana aikata lafafuka ta hanyar yanar gizo da barna a sashen sada zumunta gurin yada ƙiyayya da husuma wadda za iya ta da hankalin al'umma. Don haka ne gwamnati ta yi tsari mai ƙarfin gaske na tabbatar da cewa ko da yake kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba 'yan ƙasa damar bayyana albarkacin bakinsu akan duk abubuwan da ya shafe su ko na addini ko siyasa da al'adu da dai sauransu wajibi ne a ɗauki matakai masu ƙarfin gaske na hana barna a wannan sashen ta yadda ba za a yi barazana ga tsaro na ƙasa da kuma hana cin zarafin al'umma ta amfani da yanar gizo a wurin bayyana ra'ayi ko kuma tofa albarkacin baki abun da ya shafi ƙasar najeriya ba shugaba buhari kuma ya yi amfani da wannan jawabin nasa wurin nuna nasarorin da aka samu wurin farfaduwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da ta'addanci musamman yaƙin da ake yi da ƙungiyar boko haram wanda ya nuna cewar sojin najeriya sun yi rawar gani wurin mulkushe ta'adin da 'yan ƙungiyar boko haram suke yi da kuma aikata sauran laifuka da suke gudana a cikin sassa daban-daban na Najeriya. Haka kuma shugaban Muhammadu Buhari ya yi tur da Allah wadare da irin yunkurin da wannan kamfani na P&ID suke yi na zambatan Najeriya na dubban miliyon dala Amurka inda ya ce gwamnati ba za ta rufe idonta ta kyale yan da ke da hannu wurin wannan badakalar ba ba tare da an yi masu hukunci na gaske domin ya zama darasi ga 'yan baya ba tare da amfani da sababbin 'yan majalisa wanda ya ce suna ba gwamnatin haɗin kai da goyon baya na fitowa da dokoki da tsare-tsare da za su tabbatar da an yaƙi irin wannan ta'adin da kamfanoni na kasashen waje ke haɗa baki da 'yan najeriya wurin cutar da ƙasarsu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya to a gashi ka malam kabiru sa'id na wato sufi ke da na kwalejin sharan fagen shiga jami'a ta kano ya yi ma wakilinmu mahmud kwari fashin baki akan wannan jawabi da shugaban ƙasa ya yi abubuwa da dama sun ji hankali na a game da jawabin shugaban kasa na wannan bikin shekai shekara 59 da samun yancin kai um, abubuwan da suka ja hankali na akwai abubuwan da suka shafi canje-canje da aka samu a harkar gwamnati akwai um, canje-canje da aka ɗauki wasu ofisoshi aka mai da su wasu ma'aikatu musamman abin da ya shafi ciyar da yara da 'yan fawa da aka mai da shi sabuwar ma'aikatar da aka yi ta taimakawa al'umma akwai maganar eh, kuma eh, ma'aikatar naja delta ita ma da aka ɗauko al'amuranta daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya aka mai da shi wannan ma'aikatar maganar eh, ƙara ƙarfin ma'aikatar kuɗi da haɗe ta da aka yi da ma'aikatar kasafin kuɗi ɗin ta ƙasa da kuma sauran abubuwa da suka shafi harkar cinikayya harkar kasuwanci harkar kuɗaɗe da za a fitar domin manyan ayyuka da dai sauransu an yi bayanai da yawa da harkar tsaro taro da nasarar da aka samu da sauransu bayanan ya kunshi abubuwa da dama da dukansu abubuwa ne masu jan hankali kai maganar um, fitar da kuɗaɗe shugaba buhari ya ce daga nan zuwa shekara ta dubu daga nan zuwa watan disamba watanni uku masu zuwa gwamnati za ta fitar da naira biliyan 600 don gudanar da manyan ayyuka yaya kake ganin yiwuwar wannan al'amari da aka da cewa yadda harkokin tafikar da gwamnati suke kuma wannan tasiri wannan abu zai yi. Mm, eh, to tasirin da zai yi shine idan har abin ya yiwu duk da an san cewa fitar da kudade din a gwamnati abu ne da yake daukar lokaci duba da sai an bi wasu tsare-tsare amma idan har abin ya yiwu to ana tabbatar da cewa zai motsa tattalin arziki sannan kuma waɗannan manyan ayyukan ana sa ran su kasance ayyuka ne da za su taɓa rayuwar al'umma musamman muna sa ran in dai har an fara aiwatar da su a ga canji akan hanyoyi a ga canji akan wato harkar sufuri gaba ɗaya ba sai mota jirgin kasa da sauransu sannan kuma a ga manya-manyan aikace-aikace da za su shafi al'amuran rayuwar 'yan kasa amma kamar yadda ka faɗa akwai dubawa a kan cewa fitar da kuɗin da gaggawa kamar yadda shugaban kasa ya faɗa cikin wata uku ɗin abu ne da in aka dubi tsarin gwamnati da za a iya cewa to sai an sa ido sosai akai akwai yiwuwar ba lalle ya tabbatu ba wannan <clears throat> batun fitar da kuɗi ɗin yana da nasaba da zancen kasafin kuɗi a baya shugaba buhari eh, da jami'an gwamnatinsa sun ce za su gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa a watan tara nan da ya gabata na satumba saboda gwamnati ta lura cewa jinkirin da ake samu wajen gabatar da kasafin kuɗi shi yake haifar da jinkiri wajen majalisa ta, ta amince da kasafin kuɗin don haka suka ƙudura aniyar cewa wannan karan za a warware wannan matsala kuma shi kansa shugaban majalisar dattawa santa ahmad lawan ya tabbatar da cewa a wannan wata na satumba da ya gabata za su karɓi kasafin kuɗi daga wani tarayya amma ga shi satumba ya wuce kuma shugaba buhari ya gabatar da jawabinsa bai ma taba wannan batu ba. Mm. To, um, muna sa ran mun yi ta tunanin cewa gaskiya kafin satin bai wuce za a gabatar da kasafin kuɗin amma hakan bai yiwu ba kuma a jawabinsa bai taɓo a al'amarin kasafin kuɗin ba. Amma duk da haka ba za mu cire ran cewa a lokaci kankane za a iya yin hakan ba duba da abin da ya faru ga wato um, kafa majalisar zartarwa ta ƙasa idan muka duba a wancan zangon tsawon lokacin da aka ɗauka wannan lokacin ba a ɗauke shi ba to za mu iya cewa abubuwa ɗin a hankali ana samun sauyi duk da lokacin da suka sawa kansu ya wuce amma ba za mu fitar da ran cewa za a iya samun su a cikin lokaci kankane ba watakila shi ne ya sama ba a sake maganar ba a cikin jawabin shugaban kasa din amma dai lokacin da suka yi ta sawa na maganar watan tara din ya zo ya wuce kuma ba a gani ba wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya suke kokawa musamman 'yan kasuwa da matakin gwamnatin najeriya na rufe wato kan iyakokinta na ƙasa har ma majalisar <clears throat> dokokin ƙungiyar ecowas ta zartar da wani kudiri take cewa najeriya lalle ya kamata ta sake nazari game da wannan mataki nata domin akwai ka'idodi da aka shimfiɗa kuma najeriya ta sanya hannu na kungiyar ita ecowas inda ma kungiyar au ta tarayyar afirka um, shugaba buhari kamar alfazansa ya nuna kamar najeriya tana nan daram akan waɗannan matakai nata uh, me kake ganin ya sa ya faɗi haka To um, in aka duba da kalaman da suke fitowa daga bangaren gwamnati uh, a dangane da wani al'amari ya nuna cewa gwamnati ta ga alfanun dagewa da ta yi a kan um, maganar rufe iyakoki din uh, duk da cewa akwai wancan kira da ake samu da kuma magana da ta fito daga ita majalisar dokokin uh, kungiyar haɗa kan tattalin arzikin afirka ta yamma amma duk da haka din gwamnatin tarayya ta duba ta ga cewa ta samu alfanu musamman a wajen bangaren harkar man fetur. To Malam Kabiru Sa'idu Sufi na kwalejin sharan fagen shiga jami'ar jami'a ta Kano kenan. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku da nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau da najeriya ke bukin cika shekaru 59 da samun yancin kai ko koya al'umman yankin arewa maso gabashin najeriya ke ganin wannan bukin haruna dauda gare ka yau ɗaya ga watan oktoban 2019 ne dai najeriya take cika shekaru 59 da samun yancin kai daga wajen tura mulkin mallaka wanda kuma irin wannan rana ne akan gudanar da bukukuwa a matakai daban-daban kama daga jihohi har zuwa gwamnatin tarayya wanda kuma shugabanni kan yi jawabi game da irin nasarorin da suka samu da kuma abubuwan da suka sa a gaba a yanzu dai haka ana kiyasin cewa najeriya da mutane fiye da miliyan 200 da kuma ta kasance kasa na bakwai da ke da yawan al'umma duniya baki daya najeriya da yana da jihohi 36 hada da babban birnin tarayya abuja na kuma da kabilu daban-daban har fiye da ɗari biyar najeriya dai ta samu yancin kanta ne tun ranar 1 ga watan oktoban 1960 daga wajen turawan birtaniya kuma a wancan lokacin an kiyasin cewa najeriya na da yawan mutane miliyan 45.2 muryar amurka dai ta nemi jin tabakunan wasu 'yan najeriya da suka gajiya kuma suka ga yau goya suke ganin yadda najeriya take do mahmud ahmed da jakadan najeriya ne a kasar pakistan wato shekarun 1980 ko me zai ce game da yadda najeriya take najeriya tana tana da taka rawan gani domin in ka duba lokacin da aka samu indipenda. ba eh, eh, yancin kai ba mu kai ko ina ba eh, ta wajen musamman ma arewacin najeriya wajen ilimi an sami mun yi baya wajen ilimi kuma ba laifin najeriya ba ne laifin yan mulkin mallaka wanda suka zo suka zo suka shiga ta kudu kusan shekara ɗari tsakaninmu da na kudu a wajen ilimi to lokacin kuma mu a nan arewa galibi e, e, ilimin boko bai zo ba sai kusan e, sai lokacin da aka 1914 aka samu kokarin aka yi ta shirya gibi a lokacin secondary school ma bai wuce secondary school bai wuce goma sha biyu ko sha uku a lokacin a arewa gaba daya a arewa to arewa din ma dama waɗansu din karamar eh, eh, hukuma wato na su suke tafiyar da da nan kuma na jihar arewa gaba daya sauran makarantun su guda uku ne ko eh, secondary school guda uku daya barewa da kebi eh, eh, kefi daya kuma katsina katsina mahmud ya ce sai dai in najeriya sun yi watsi da batun noma su kuma rungumi man fetur wanda ya jefa mu halin da muke ciki a yanzu hakan da ma kai ga batun matsalar taɓarɓarewar tsaro. Inda zazzanin noma dama can da komai kusan ce mai wannan ya ya zama mana cikas kowa ya ya manta da maganar mai aka manta da gonaki aka koma mai mai din kuma ban sani ba abu ne wanda zai raka mu har zuwa wani lokaci ba ga kuma irin in an duba irin yadda aka samu muka samu matsalan tsaro security problem na tsaro zaka ga cewa a eh, eh, eh, shi kan shi ma isa ya ya mai da baya alhaji mutalba dai shine shugaban kungiyar yan jaridu shi jihar bondo kuma marubuci da ke bincike kan al'amuran da ke gudana yau da gobe ga dai abin da ke cewa game da wannan samun yancin kan to a gaskiya dai shekara hamsin da tara ba karamin shekaru ba ne a cikin wannan shekaru gaskiya an samu ci gaba a kasan gaba daya sai dai mu a nan jihar borno cikin 'yan shekaru goma a baya mun samu ci baya saboda matsalolin tsaro da muka fuskanta. To, amma dai a zuwa yanzu da zuwan wannan sabon gwamnati namu na yanzu to muna ganin dai an fara samun sauƙin lamari. kuma muna tsammani da wannan sabon lokaci da aka shiga na cika shekara 59 a gaskiya muna da cikakken fatan cewa al'amura za su yi kyau kuma za mu samu ci gaba a kai bayan cewa an samu ci gaba kamar wani irin ci gaba kake gani an samu wanda za a ce gashi nan me najeriya ta samu eh to ci gaba da za mu ce mun samu shine akwai ci gaba ta fannin demokradiyya in ka duba da a farko mulki ne na soja ake yi ta fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba don in ka duba a baya ilimin ba mutane da yawa ne suke da shi ba an ka duba da kafin ka samu masu ilimi a cikin gari sai ka gani ba su da yawa sai ka gani da mutum ya gama karatu ma ba wahala zai samu aiki amma yanzu ka duba irin ɗaliban da suke gamawa kowane shekara yawansu da kuma waɗanda suna nan suna neman aikin ma ba aiki saboda yawa a nan za ka san ilimi ya bunƙasa gaskiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da ke nake kwatance to madalla a gaida haruna dauda yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan 'yanci da najeriya ta samu da ke cika shekaru 59 na alhaji muhammad faisal eh lallai ina kishin wannan kasar tawa amma shugaban namu sai hankali kana ganin an ci gaba lallai an ci gaba amma ta wani fannin shekaru hamsin da tara ka gamsu da ci gaban da aka samu eh to na gamsu amma wani fannin aka ci gaba wani fannin kuma ana nan yadda ake za ka iya taken najeriya eh zan yi take na insha Allah <laughs> arise o compatriots Nigeria's call obey to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes past shall never be in vain. To serve with heart and mind, one nation bound in freedom. peace and unity. Ka san ma'anar wannan take? eto eh <laughs> ka san ma'ana abin da ke ciki ka taba jin wannan take amma saboda kana dan gararin neman abin gaban ka kawai ka wuce abin ka eto eh da yake makarantar da ne makarantar polisi ne na san maimacin wannan take eh, suna na abdullahi Musaini. kwarai mako ina girmama kudin najeriya yanzu da abaka dalar amurka ko pound sterling na kasar burtaniya da kuma abaka naira fa ito eh yar abin dalar amurka <laughs> kana nufin dala ta fi kudin ka na kasar ka ito tunda mana ce a ba tunda duk dai kudi ne amma dai za a fi kodin mu ya kake kimanta tutan najeriya ito ina daukanta da muhimmanci gaskiya Zaka iya taken najeriya zan iya Arise, O compatriot, Nigeria's call over to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes shall never be in vain. to serve with heart and mind Ya yi kafin ka kai karshe ka san ma'anar shi yi eh, mun san mun san ma'anar shi ana taken Najeriya ana wani sankarewa eh, ina sankarewa kana ganin ka gamsu da yanayin kishin da 'yan najeriya suke wa kasar nan na gamsu ta wani fannin ta wani fannin kuma sai a hankali kana ganin najeriya ta ci gaba idan aka auna shekaru 59 da samun yancin kai e, to mun samu ci gaba ta wani fannin ta wani fannin kuma ana nan da yanda ake laifin waye laifin mu ne ku wace irin gudunmawa za ku bayar wajen ganin kasar ta ci gaba za mu iya yin kokari wurin ba da gudunmawa ta fannin ta fannin taimaka ma 'yan uwanmu matasa kuma wata ci gaba ta same mu haka sunana magajiya ya hussein na zo daga kano ne tsakanin naira da dala wanne ka fi girmama gaskiya ina girmama dala ina girmama naira amma gaskiya na fi son dala idan ka ce za a bani da naira da dala gaskiya zan ce a bani dala ne saboda me saboda gaskiya dala ya tafi naira tafi naira muhimmanci kuma kowa wajen kashewa gaskiya dala tafi naira tutan najeriya ana ganin ita wata alama ce ta ƙasa ya kake kimanta tutar wannan ƙasa a ina kiman ina ma tuta da duniya ko ina na ganta na kan ji daɗi ko na kan ji farin ciki a cikin zuciya na idan ga tuta ta ta ƙasar Najeriya kuma duk tutun da suke duniya gaskiya ina ta tuta na ta Najeriya ta fa burge ni gaskiya ka gamsu da cigaban da aka samu yanzu shekaru 59 gaskiya ba samu wani cigaba ba ni gaskiya yancin da aka samu a Najeriya gaskiya duka zero ne ba wani cigaba da aka samu gaskiya ni yanda nake gani kenan a gaida isa lawal ikara kamar yadda muka gaya muku a baya eh, wato babban bankin duniya yana taya najeriya wato murna na samun yancin kai akan haka muna da 'yar uwanmu wato binta tana kan layi wanda za mu tattauna da ita tana wurin taron na babban bankin duniya salamu alaikum alama binta Salamu alaikum barkamu da aiki. Yawwa barka ka dai. Yawwa <laughs> to ya bukin da bankin duniya shirya domin ta da jirgin murna. To wato yau dai bukukunan da ake yi na cikan shekara hamsin da tara na samun inci Najeriya. abin mai ƙayatarwa ne ba daga can kadai najeriya ake yin wannan biki ba wato a nan ma ana biki da shagulgula a nan na matsayin samun najeriya ta muna nan ne a wannan bankin duniya wato world bank da kuma bankin ba da lamani na duniya wato imf inda suka shirya suka wannan kayatar da mutane suka hallara jama'an najeriya inda za a aka tattauna game da batutuwan da ya shafi kasar najeriya fannin mutanenta da al'adunta da kuma tarihinta to abin da ake kai kenan yanzu to menene batutuwa da suka taso masu ɗauke hankali a wurin wannan murdan wato musamman dai tsaro mm. tsaro din na ina jin ya ya ko ina ga kowa mm. sun yi maganganu sun yi akan tsaro wanda babu shi a ƙasa sannan kuma da tattalin arzikin ƙasa wannan muhimmi ne manyan da suka yi magana a wurin sun yi maganar tattalin arzikin ƙasa da yadda zai shafi mutane da kuma yadda yadda gwamnati in za ta iya dubawa shawarwarin da in ta ɗauka za a iya bi a ɗan fara samun wasu matakan da za su taimaka ma ƙasar da al'ummar ƙasa. To wani ne ya jagoranci ko kuma ya wakilci Najeriya a wannan bikin da ake yi a bankin duniya? Wato wajen wannan mutum uku ne a wurin nan. aka zauna da su ake hira da su wannan ah, akwai dr rotimi barin baka sunayensu mm. yawwa akwai dr rotimi badero akwai kuma dr kechi cebe akwai kuma edith jibunu dukansu manya ne a fannin banki wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasa da kuma wajen tsaro sun yi magana a kai sun taba a kai duk da dai su manyan likitoci ne sun yi kuma maganan wannan samun lafiya wato abubuwan da ke faruwa a kasar wato malama binta eh. malama binta menene an ce taron nan kwana biyu za a yi shi menene abubuwa da za a yi su tsakanin waɗannan kwanaki biyu wato banda banda tattaunawar da za batutuwan da za su yi na abubuwan da za su yi bayani da ya shafi mutane da kuma kasar akwai abubuwan al'adun gargajiya za a yi baje koli wanda da kayayyaki daga wannan duka daga jihohunan kasar najeriya kowanne za a yi wannan baje kolin da za kowa zai zo ya gani wasu za su dudduba wasu kuma za su saya sannan akwai wannan fim da za a kalla fim din nan shi ma kuma na najeriya ne da aka yi shi da kasar mu to shi kuma ana jira ne an jima kaɗan wajen rana za kowa zai shiga ya kalla shi ana kiran shi the milkmaid wato the milkmaid kamar wadda take kula da madara nan ma arewa ne sosai shi wannan fim din to mu ma an jima za mu shiga don mu kalla mu ga menene yake a kai da kuma bayanin da da kuma me aka koyar a cikin wannan fim din sannan kuma akwai sun yi abinci kala kala irin na Najeriya iri-iri wanda mun gode malama binta mun gode da fatan za mu sake waiwayan ki akan wannan batu yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar da labarai a takaice. Amurka ta sanya takunkumi a kan kamfanoni da dama da mutane da ke da alaka da hukumar bincike ta intanet da mai tallafa su Yevgeny Prigozhin dangane da kasar London ɗin Rasha a zaben Amurka. A cikin wani sabon shiri ma'aikatar baitul malin ƙasar na ƙara matsin lamba a kan Yevgeny Prigozhin ba kawai a kan nuna goyon bayansa ga hukumar binciken intanet ba dangane da kokarin da yake yi na yin kasar London a zaben Amurka na shekarar 2018 amma kuma ta bayyana ƙaddarorinsa. waɗanda suka hada da jiragensa masu saukar angulu da jirgin na ruwa in ji ma'aikatar baitul malin a cikin wata sanarwa da ya bada jiya litinin Hukumar bincike ta Intanet wata kungiya ce da take St. Petersburg da aka fi sani da suna Troll Farm ɗin Rasha wanda wani ne mai alaka da kasuwancin Kremlin yake da shi kuma mai ba da shawara ta musamman Robert muller. to duka duka kuma abin da muka kawo muku ke da wannan lasariya sai kuma can da daddare za ku je mu dauke da wani shirin yanzu a madadin hadiza kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umarni solomon brown eh, wato daniel brown da kuma mu na wannan la'asariya mr cedric baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc ke sallama da ku sai a dakace shirin yau da gobe salamu alaikum